Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin ƙasar sun samu nasarar halaka kwamandojin ƙungiyar ta ISWAP ne a daidai lokacin da suka tattaru a wani wuri da ke Alinwa da ke zirin tafkin Chadi ta ɓangaren arewacin jihar Borno. Brigadier General Bernard Onyeko da ke zama mukaddashin daraktan sashen aikace-aikace na kwatar tsaron Najeriya ya ce an cimma wannan gagarumin nasara ne a wasu hare-hare da jiragen yakin Najeriya suka kai a cikin shirin farmaki na musamman mai take Operation Decisive Edge. Decisive Edge ma wani operation na dalilinsa sune akwai wurare waɗanda mun san cewa ah, Boko Haram sun sun sassaka ied sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga to shi sa muka yi lancin wannan decisive age saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya kare mutuncin ƙasanmu da kuma jama'a mu gaba ɗaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke karin bayani dangane da manufar shi wannan farmaki na Operation Decisive age Brigadier General Onyako ya ce an kai wannan farmaki ne da biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu na inda manyan kwamandojin na iswap ke taro tare da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai hare-hare da makunar bakin wake na bai daya a wasu sassa na jihar borno al'amarin kenan da ya sa rundunar operation lafiya dole ta tura jiragen yaƙi aka wa wannan wuri kace-kace tare da kashe ɗaukacin 'yan ta'addar da a wurin tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general abayomi gabriel Shakin ya ƙara tabbatar da cewar za a ci gaba da ɗaukar matakan soji akan 'yan ta'addan masanin tsaro dr kabiru adamu na ganin irin wannan sabon yunkuri na rundunar tsaron najeriya ka iya yin tasiri sosai to lalle zai taimaka sosai wurin nuna muhimmancin da ake ta kirar da ake ma uh, su wa'annan wato rundunoni da na cewa su daina bari sai an kawo musu hari su kare kawunan su ringa kai ma ainihin uwar inda wa'annan kungiyoyi suke su ringa kai musu hare-hare to nan ne suna haka kila za a kawo ƙarshen uh, faɗace-faɗacen da ake yi a yankin a takaice dai ya nuna tasirin kai ma irin wayannan ƙungiyoyi hari a inda suke. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.